Yan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da wata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba haka nan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد masu kallon wannan shiri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina mai roƙon allah maɗaukaki sarki da ya karɓa mana ayyukanmu na gari ya yi mana jagora a cikin dukkan ayyukanmu ya yi mana gamdakatar ya kiyaye mu kuma daga sharrin zukatanmu da sharrin masu sharri ya kiyaye mana imaninmu da addininmu ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya kare musulunci da musulmi kuma daga dukkan sharrin wani mai sharri allah ya saukar da albarkatu a ƙasashenmu ya yi wa shugabanninmu jagora masu alheri cikin shugabanninmu allah ya ƙara musu alheri allah ya ƙara musu ɗaukaka allah ya ƙara kiyaye su waɗanda kuma suka gaza hakan to ubangiji allah in ya san masu shirya ne allah shirye su in ko sun zaɓen makansu rashin shirya to ubangiji allah ya kare dukkan musulmi daga sharrin wani mai sharri muna cikin watan azumi kuma muna ci gaba da yin bayani akan hukunce-hukunce da ya shafi wannan watan mai albarka yau za mu tsokaci ne akan wasu mas'aloli da nake gani yake da muhimmanci mu tattauna a kansu ganin lallai da yawa daga cikin musulmi da suke yin azumi suna ganinsa a matsayin matsala ce alhali kuma babu wata matsala ciki hakanan wanda, wanda watakila ba musulmin ba ne yana gani kaman akwai matsala a cikin musulunci to musulunci addini ne cikakke wanda babu matsala a cikinsa addini ne da allah ya zaɓan makansa ya ce inna dina inda islam lallai addini da allah ya zaɓa shine addinin musulunci dukko wanda ya zaɓi wani addini ba musuluncin ba to falan yuqbala minhu allah ba zai karbi addinin ba domin shi musuluncin nan da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafe dukkan wani addini da duk wata shari'a da ta gabace shi saboda haka babu addinin da allah zai karba sai addinin musulunci kuma babu wani aiki da allah zai karba in ya saba wannan shari'a ta musulunci don haka nake yin kira ga dukkan masu kallon wannan shiri da su fahimci cewa addinin musulunci ba addini ne na wani mutum ba ko addinin wata ƙabila ko addinin wani yanki a'a addinin nan addini ne na duniya gaba ɗaya kowa da kowa yana ciki babu wanda aka rufe kofa aka hana shi shiga ba addini ne na balarabe ba ko addini na bahaushe ko bafulatani a'a addini ne na allah hatta shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kansa bauta wa allah yake yi ba bauta wa kansa yake yi ba kuma ba kira yake a zo a bauta masa ba shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma bawan allah ne yana bauta wa allah bisa ga shari'ar da allah ya bashi mu musulmi da muka amsa wannan kira mun amsa kiran ne ta hanyar shi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake yin kira zuwa ga mu bi Allah annaba wannan kuma gaba ɗayansu addininsu ɗaya ne dukkan wannan addinin addininsu ɗaya kowanne ne daga cikinsu yana yin kira ne zuwa ga abi allah kar a yi abokin tarayya da shi shari'o'insu ne ya bambanta shari'a abun da ake nufi kamar tsarin gudanarwa na wannan addini dokoki dokokin annabawa ya sha bamban kowace al'umma da irin tata dokar to amma addininsu ɗaya babu wani annabi da ya yi kira zuwa ga a zo a bi shi dukkan annabawa annabi isa alaihi salam shi ma ya yi kira ne zuwa ga abi allah shi ya sa allah ya ba mu hikayansa a cikin Alƙur'ani mai girma inda allah ya ce zai tambayi annabi isa ranan tashin ƙiyama. in bayan dukkan masu da'awan cewa suna bin annabi isa in allah ya tara su gaba ɗaya zai tambayi annabi isa cewa a an taƙulta linnasi ta wa ummiya ilahaini min dunilla? allah zai tambayi annabi isa shin kai ne ka gaya wa mutane ku riƙe ni da ni da jatumata a matsayin allah ku riƙe mu a matsayin mu alloli ne abun bauta annabi isa shin kai ka gaya musu haka a an ta nasi shin kai ka gaya wa mutane ittakhiduni ku riƙe ni wa ummiya da jatumata ilahaini abun bauta guda biyu min dunillahi koma bayan Allah subhanallah in Allah zai tambayi annabi Isa to wace tambaya kuma za a yi wa wanda ya bi shi me amsan da annabi isa zai bai wa allah ku saurari abin da ya zo a cikin alkur'ani qala subhanak annabi isa ya ce zai ce subhanak tsarki ya tabbatar maka ya ubangijina ni ban gaya musu haka ba a an ta ƙulta linnasi ta wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq ya ubangiji bai cancanta ni na gaya musu abin yake ba shi ne gaskiya ba ba a bai cancanci na gaya musu abunda ni bani da haƙƙin na faɗa ba ma qultu illa ma amartani bihi ban gaya musu ba sai abun da kai ubangiji na ka umarce ni da in gaya musu me allah ya umarci annabi isa an ibudullaha rabbi wa rabbakum an rabbi wa rabbakum ma qultu lahum illa ma amartani bihi ban gaya musu ba sai abun da ya ubangiji na ka umarce ni da na gaya musu me ka gaya me ka umarce ni a ibudullaha rabbi wa rabbakum ku bautawa ubangiji na ma'ana ishi annabi isan wa rabbakum da ubangijinku hatta shi annabi isa kenan ya yadda cewa allah shine ubangijinsa in haka ne in dai ga abun da allah ya faɗa zai gudana a tsakanin annabi isa da kuma ubangiji ranar tashin kiyama a lokacin da dukkan masu da'awan cewa suna bin annabi isa suna ji ina ƙarshen kuma wanda ya mutu a kan wannan aƙida ba na kokonto da musulmi da wanda ba musulmi ba duk sun san cewa sun tabbatar da cewa addini musulunci shine addinin gaskiya na tabbata hatta wanda ba musulmi ba a cikin zuciyarsa ko da kuwa harshensa zai ce ba haka ba a zuciyarsa in ya tsaye ya nutsu ya yi tunani ya ɗauki addininsa ya duba ya ɗauki addinin musulunci ya ajiye ya duba ya tabbata wallahi addinin musulunci shine addinin gaskiya me yasa ka duba shin me ya kamata ya kasance a rayuwanmu na, yau da kullum in ka duba cikin gidanka gidanka nan ai shi ne masarautanka ko baka yadda ku zama ku maza biyu ku ne magidanta biyu akan mata a mace ɗaya ba kowane magidanci za ga gidansa shi da iyalinsa wannan gidansa ne ko gidan haya kake, ciki ka san iya inda kai hayan nan shine wurinka da kai da 'ya'yanka da iyalinka nan su ne naka babu wanda ya isa zo ya yi da'awan cewa iyalankan nan matankan nan da 'ya'yankan nan matansa ne da 'ya'yansa za ku je ko ina don ka fitar da haƙƙinka ka tabbatar masa cewa kai ne magidancin nan babu kowa yaya za a ce ya kake tsammani da a ce ku maza biyu ne a gidan ko kuma a ce maza biyu ko maza uku suke auren mace guda ka kaddara cewa maza uku suke auren mace guda a lokacin da matan take wannan gidan watakila wancan shi ma yana bukata ya kasance matan tana wancan gidan a lokacin da wannan yake son ya yi bacci wancan kuma yana son ya fita da matan a lokacin da wannan yake bukatan wani abu wancan kuma shi baya bukatan wancan ka tabbata babu yadda za a gudanar da gidan cikin nutsuwa hakanan inda a ce a ƙasa akwai shugabanni guda biyu yaya kake tsammanin gudanar da ƙasan zai yiwu in a jiharka a ƙaddara da gwamna ne guda biyu ko akwai sarauta guda biyu sarakuna guda biyu a lokaci guda a gari ɗaya yaya kake jin sarautan zai gudana in dai wannan a cikin mu yan adam ba karɓaɓɓe ba ne don muna da hankali ka tabbata cewa wannan wannan wata halitta ce da allah ya sa wa mutum a cikin zuciyarsa baya son tarayya akan abu guda musamman abun da baya karɓan a yi tarayya a kansa kamar mulki ko jam'iyyu da suke haɗa gwiwa wajen gudanar da ƙasa ta dole a fidda shugaba guda ɗaya ba a taɓa yin shugaba biyu ba inda an yi shugabanni biyu a ƙasa da an yi ɓarna ba wannan matsalan ba wato ba sai a cikin mutane ba ka duba har cikin dabbobi ka lura mana in wani zakara ya shigo cikin inda kaji suke da akwai zakara guda ɗaya ko kuma cikin agwagi wani namijin agwagwa bako ya shigo ciki cikin gida ya kake gani za a yi ta faɗa hatta cikin tsuntsaye ka dubi rayuwar tattabaru babu yadda za ka ga wani namijin tattabara ya zo ya shigo cikin wasu wannan namijin tattabara ɗayan ya bar shi sai ya yi ƙoƙarin fidda shi don me abu ne da baya karɓan tarayya shugabanci da gudanarwa baya, baya son tarayya ɗabi'an mutum yaƙi wannan ɗin ɗabi'a ce is a nature nature ce ɗabi'a ce ta ɗan adam wannan halitta ce da allah ya sa ba sai mutum ba har cikin dabbobi to in dai wannan in muka tsaye muka nutsu muka duba da idon basira anya a ce wannan duniyan da wannan halitta da gudanar da duniyan nan a ce mutane a ce alloli uku suke gudanarwa ko kuma ɗaya daga cikinsu ne sauran kuma ba allolin gaske ba ne suna bi ne kawai ko kuma tunda akwai uban akwai ɗa wata rana in uban ya gaji ɗan zai karɓe shi ne koko a lokacin da kafin ɗan ya zo ubangiji nawa ne to kafin ɗan ya zo a san da shi a lokacin allah nawa ne kafin ya auri matan shi kuma shi ɗaya ne a lokacin sannan ya riƙi wancan ta zama ita ma ta zama tana da siffan abun nan allah abun akwai abun dubawa a ciki ka san dai lissafi yau in ka je ka ɗauki yaro a cikin aji ɗaya ko biyu na firamare in ka ce masa ɗaya aka haɗa da ɗaya aka haɗa da ɗaya zai baka nawa idan kana da lemu ɗaya sai wani sai babanka ya baka lemu guda ɗaya kuma sai mamanka ta baka lemu guda ɗaya in ka haɗa lemun nan za su zama nawa zai ce zai zama uku amma ta yaya to za a ce ɗaya a haɗa da ɗaya a haɗa da ɗaya ya zama ɗaya wannan lissafin in banda a cikin tsarin lissafin addinin kirista ban taɓa samun wato lissafi mai rikitarwa irin wannan ba ɗaya in aka haɗa da ɗaya aka haɗa da ɗaya zai baka ɗaya a lissafin duniyan nan gaba ɗaya babu wannan sai dai in akwai wani sabon lissafi ko kuma a shigar da wannan ɗin cikin tsarin ilimin lissafi na daban amma lissafi na hankali wannan amsan ba daidai ba ne ta yi watakila wani ya ce in ka haɗa su za su ba da abu ɗaya kamar me a ce kamar duwatsun murhu mana ba ga duwatsun murhu guda uku ba ne amma murhu nawa kake da shi murhu ɗaya <laughs> in ce to ai wannan ba wannan lissafin ai in ka haɗa dutse ɗaya dutse da dutse ɗaya shi ne zai baka menene shi ne zai baka murhu amma duwatsu nawa ne a wurin sunansa duwatsu uku to ka ɗauki wani misali da zan baka idan ka cire ɗaya dutsen in ka cire ɗayan dutse sunansa me ba a iya yin girki akan duwatsu biyu ana yi in ka sa duwatsu biyu kuma sunansa mai shi ma murhu ka taba gani ana girki ana girki akan dutse ɗaya ko babu ana yi don akan akan fafake dutse ayi girki ta ƙasa guda ɗaya ne haka shi ma sunansa murhu saboda haka dutse ɗaya zai iya zama murhu duwatsu biyu za su iya zama murhu duwatsu uku suna iya zama murhu wani lokacin ma kakan sa duwatsu hudu don su yi maka murhu saboda haka ba dole ba ne cewa murhu kullum kafa uku yake da shi don haka na tabbata cewa da wanda yake musulmi dama musulmi shi babu wani batu magana kansa wanda yake yana wajen da'iran musulunci ina so in yi amfani da wannan daman in kira su da in kira ka kai mai sauraro na da ke mai sauraro na mai ganin wannan shiri da cewa ina fata ni'iman da ni nake ciki a cikin musuluncin nan Allah ya sa maka wannan ni'imar a cikin zuciyarka Allah ya sa miki wannan ni'imar musulunci a cikin zuciyarki Allah ina roƙonka da sunayenka masu kyau da kuma siffofinka masu ɗaukaka Allah duk wanda yake da sha'awar musulunci Allah ka sa masa musuluncin na a cikin zuciyarsa ya Allah duk wanda yake da sha'awar shigan addinin musulunci allah ka sauwaƙe masa ya shiga ciki wanda ko yana da nesa bai samu inda zai ji wannan karantarwa na ubangiji ba allah ka karkatar da zuciyarsa ka jefa masa haske ta yadda zai ga hanya wannan saƙo ne na masoyi daga zuci nake yi zuwa kai mai sauraro na zuwa ke mai sauraro na addu'a nake yi a wannan lokaci mai albarka na azumi da allah maɗaukaki sarki ya amsa mana roƙonmu na gari lallai duk wanda ya koma zuwa ga allah ya nemi shirya allah shi mai shiryarwa ne cikin rahamansa da jin kansa ya allah muna roƙonka da ka shiryar da mu zuwa ga hanya madaidaiciya a nan zan dasa aya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu idan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba ya waje ba yana da wannan gomi ba akwai dalilai kamar yadda wani a can baya haka nan